يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار sun ma'an mafa yan guwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka yau muna sha biyar ga wannan wata na ramadan hijiman manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida sha biyan ga watan uku miladiyya biyar. muna wannan masallaci na albarkawa ci gaba da karatunmu cikin wannan tsora tsoratul ahzab za mu tashi aya ta 80 insha Allah bismillah ma'ana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنبرينك لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ayoyin da muka karanta jiya sun mana bayani game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da 'ya'yansa da matan muminai yadda aka wajabta musu su sa tufa wanda zai lullube su daga sama hakasa kuma ba na kwalliya ba in za su fita saboda akwai masu ciwon zuciya mazinata fasikai ɗan sha'awa kasu su da mugun aiki bayan Allah ya yi tarbiyyar 'ya'yan musulmi da matan musulmi sai dawo akan waɗanda suke mugaye azalimai masu ɓata 'ya'yan mutane da matan mutane subhanahu wa ta'ala yana cewa la'illam yantahil munafiquna na rance da Allah idan munafukai ba su daina cutar da muminai matan muminai da 'ya'yan muminai ba munafukai su ne man yuzhirul imana wa yubtinul kufra huwa wanda a zahiri zai bayyana shi mumini ne salihi ne bawan Allah ne amma a boye ba abin da ke cikin zuciyarsa sai kafici Kai ƙin Allah kuma sun munafukai sun fi girman zalunci da ta'addanci fiye da kafirai kuma sun fi kowa haɗari akan musulmi domin an aminta da su an yadda suna ta da bayi nan ko abokan gaban bayi ne shi sa azabansu a ranar tashin alkiyama ya fi na kowa inal munafiqina في الدرك الأسفل من النار فلن تجد لهم نفيرا الله يكي منافقين جدا كسسك أوتا ولن تجد لهم نصيرا kuma ba za ta samu mataimakin da zai fi da su ba ko ya sa a sassauta musu azaba wallabi na fi ƙunubihin ma'adun da waɗanda cikin zukatansu akwai wani ciwo ko cuta wani shi wai shi tsananin sha'awa bai iya kau da kai daga matan mutane bai iya kau da kai daga 'ya'ya mata na al'umma wani rajulun shahwani subhanallah abinda kake so ka yi uwar wani ne fa za ka so a yi da uwarka abinda kake so ka yi ya ga wani za ka so a yi da yanka abinda kake nema ka yi ya ce ko kanuwa ga wani na ce ko gwaggwa ga wani za ka so a yi da naka Aljawabula kullum samu ba mai so a yi da nashi me yasa kake yi da wani ba ka san a bata naka me yasa kake bata ga wani subhanahu wa ta'ala ya su ma waɗanda yake akwai irin wannan cuta a cikin zukatanku ka sha'awa din cuta kala biyu ne in ji malamai akwai maradun shasiyu akwai maradun ma'anawiyun maradun hisiyun shi kanka na ciwo ko ka na ciwo ko ka na ciwo wannan ya fi sauƙin magani nan da nan za a nemi magani in ma jambo ne a liƙa masa magani a shafa masa aidi domin ka samu sauki amma ka ga maradun ma'anawiyun shi ne mafi tsanani shi kuma akan dubo shi ta mahanga biyu har yanzu shi ɗin. akwai maradun shubuhati wa shakki wa nifaƙi wal wannan cutar zuciyarsa ta kokanto ne ta shakka ce ta kafici ne fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada cuta ce ta munafunci cuta ce ta kafici cuta ce da ba a yadda da Allah ake bautawa ba sannan akwai maradu shahawatin cuta ta sha'awa tsananin sha'awa malamai suka ce irin wannan cutar tana da mahanga uku akwai shahawatul farj ko shahawatul farjin akwai shahawatul batin akwai shahawatul ittiba'il hawa akwai sha'awa ta bunsun wani mutumin ko gunsuru bai kai shi fitinan matan mutane da 'ya'yan mutane ba Allah ka raba mu da wannan mutum akwai sha'awa ta ciki shi duk abin da yake so ko haram ne sai ya ci kuma ko ta hanyar da Allah ya hana sai ya nemo saboda shi bawon ciki ne bawon ciki ne bai damu da halalin da zai sa a baki bakinsa ba ko haramun da kuma sai sha'awa ta san zuciya wanda takan iya mai da mai san zuciya allansa ya zama san zuciyarsa Wannan munasabar ayoyin da suka gabata tare da cewa aya tana umumi ga kowane irin cuta amma ta fi ƙarfi a kan sha'awakil farji wa fi'ilin sha'awa na biyan bukatan namiji ga ɗa mace ko ɗa mace ga ɗa namiji domin ba inda ba a samun sha'awani a dukkan jinsin nan guda biyu mazanmu da matanmu ai kun ga yadda matan azizu ta yi da yusuf maradu ne ya kama zuciyarta maradun shahwaniyun saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya ce tabbace hakika idan munafukai ba su daina abin da suke yi ba na fitinan ƴaƴa da matan mummunai da waɗanda zuciyarsu akwai cuta ta sha'awa idan ba su daina ba da na ukunsu walmurji funa fil madinati da masu aukar da tsoro da barazana da razana ga muminai a birnin madina kasan wasu akwai yaɗa gita-gitan da za su kaɗa hanjin bayi na kenan shine rajifa sai za aka kira tashin alkiyama rajifa saboda tana girgiza tana zilzila yau matar jifin rajifa walmurjifu na filmadina waɗanda sukan zo da labaru na ƙanzon kurege ma mafi yawa don su tsoratar da masu imani kamar yadda wata aya ta ali imrani take cewa munafukai suka rinka cewa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum amma da yake imani rasikha fi qulubi sahaba tarsukhil jibali me suka ce kuma me suka yi faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel to har duniya ta dade akwai irin waɗannan murjifun wanda sun tsare wajen razanar da masu imani da tsoratar da masu imani da yatsa abin da zai kawo fitina cikin al'umma suna nan da dama in ba su daina ba ba su daina wannan ɗabi'a ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin murfikun yake cewa man qala halakan nas fa huwa ahlaqahu wanda yake kai mutane sun halaka sun shiga fitina sun shiga bala'i ya razana ya razana to shi ya halakar da hadisi ne sahihi imamu muslim ya rawaito da abu dawud subhanahu wa ta'ala ce lanuguriyannaka bihim wannan shine jawabul qasmi la illam yantahi al munafiqun والذين في قلوبهم منين مرض والمرجفون في المدينة أنت وانشر ولنغرينك بهم والله in ji subhanahu wa ta'ala sai mun sa ka kayi fatsa-fatsa da su nubun yannaka min al-ijra الإجراف هو الحظ والحظ على فئل شيء محمود تعالى شيء في منسى كاي ماذا منسو كاي فسفس دسو كا ولا كنتاسو كاي أبين دا يداتي دسو sannan bayan an daidaita su an kaskanta su an walakanta su sun malayu jaru na kafiha illa kalila za a kome su daga jinnin madina ba za su zauna su makwabtace ka a zama tare da kai a madina ba sai ɗan lokaci ƙanƙani sai ɗan lokaci ƙanƙani saboda duk yadda munafunci ta ga ta yi ƙarfi kafici ta ga tana da hawa murjifuna suka ga suna da sulta to aƙiba ta masu imani ne wal'aƙibatu للمتقين ولقد كتمنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحين haka muka rubuta muka wajabta tun a littattafan da muka saukar har zuwa alkur'ani cewa ita ƙasa da mulkin ƙasa da tamkini a ƙasa Allah ya rubuta duk inda aka je aka dawo to na masu imani salihai su za su gaje ta ƙwarai kuwa domin ai komi hannun Allah ne komi ikon Allah ne abinda ya zartar shine zartace don haka yace innal arda lillahi man yasha'u min ibadihi ai kasan ta Allah ce mulkin na Allah ne komi na Allah ne arzikin na Allah ne lafiyar na Allah ne ɗaukakan na Allah ne to kuma Allah ya ce yana gadar da ita ga wanda ya so daga bayansa mal'uni mal'unin أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ملؤونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا هكذا كانوا ملؤونين لا لاننون مطرودين مبعدين عن رحمة الله جل جلاله هذه النون هو wanda Allah ya tsine ma aishi mai tubarin ɗin tsinani asalin la'ana nisan ta ba wa barin rahaman Allah ba ta ce saboda tsinuwa ta tabbata gare su Allah baya ƙaunarsu Allah baya son su na kusa da su da na nesa da su da aminansu da duk sai kaga Allah ya sa kyamunsu a cikin zukatan bayi ta dabba ba ta ƙaunarsu أينما ثقفوا أخذوا أين أي أداة الشرط لكم وأن تفيد الأمور يعني في أي مكان ثقفوا في فعل الشرط في أي مكان ثقفوا أي في أي مكان وجدوا في أي مكان وجدوا أخذوا أخذوا حين جواب الشرط أينما ثقفوا أخذوا أي في أي مكان وجدوا أخذوا وأمسكوا وأذبوا وقتلوا تقتيلا أي تكشف كفا فاق كوتاوة أي وصبات دا أمفاني ومن أشد الوعيد من الله سبحانه وتعالى إلى المنافقين وإلى الذين في قلوبهم مرض وإلى المرجسين في المدينة Allah yake masu wannan tahadidi yake masu wannan tsawa yake tsoratar da ku malamai suna cewa wannan ayar a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce yi aiki da ita ba don haka bai kashe munafikai bai kashe munafikai لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه فجهت منه سنة مجلس سنة أنا تفيها دسو أداو دسو أما سنة ما أديني زبان قصة سنة ما أديني تاديه shi yasa su yafi na kafiri tubran yafi na munafiki zalla Allah subhanahu wata'ala ya bayyana su a littafinsa da sifofinsu daban-daban daban-daban a yana cewa wani man haulakun min al'arabi munafiqun wa min ahalin madinati مرضوا على النفاق لا تعلمهم والله يعلمهم سيعذبهم مرتين waɗanda ke ƙauyukan madina akwai da yawa munafai a cikin birnin madina akwai da dama munafukai sun ƙware sun goge wajen munafunci ba ka iya gane su amma allah ya san su ɗaya bayan ɗaya cikin muhammad ne allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala ta'arifan nahum fi lahanin alƙauni za ka iya gane su da sifofinsu na me zaƙin baki cika baki hankama mu yanzu suna ba gudu ba ja da baya mu ne ɗiban farko zubin farko amma kuma aikin kakare ba zai ci ba ɗabi'un kakare ba zai ci ba halayenka kare ba zai ci ba kuma kullum ana hada baki da kai ana cutan islama aina iman wa aina bittiba kazibin wallah subhanahu wa ta'ala aina ma wujidu aina ma suqifu ukhidu wa qutilu tafsila a kashe su kisa na'am sun na'am سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا killa wannan ita ce sunan Allah hanyar Allah ba ce sunan Allah malamai suka ce kala biyu ne akwai sunnatin kauniya sannan akwai sunnatin shar'iyya sunnatin kauniya ita ce ake magana a nan wato tsarin da Allah ya tsara na gudanar da rayuwa ne ya tsara ya ni'imtar da masu imani ya tabbata rayuwarsu ya yalwata ta ya ji yadda su daɗi ya ƙuntata ma masu kafici da munafinci da shirka ba su wahala su ɗanɗana tafkonsu kafin na kiyama sunnatullah haka hanya haka Allah ya aba alam muhliki al-awwali thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin hadhihi sunna qawmiyya yanda aka halaka kafiran annabi nuhu haka aka halaka na annabi nuhu haka aka halaka na annabi musa da sauransu sauransu hadhihi sunna qawmiyya akwai sunna shar'iyya wanda ya shafi shari'a doka wannan Allah yana cancanza shi daga lokaci zuwa lokaci daga annabi zuwa annabi ta yi sallan annabi musa da yake ba irin ta muke ba shi yasa kaga a mi'raji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta zuwa ya dawo in ya zo zai wuce ta wajen annabi Musa ya tambaye shi me aka baka ce sallah hamsin saboda mu annabawa sa hasada sai ce irji'i ila rabbika fas'alhu tahfifa fa inna ummataka la tutifa zalika kuma wajen ubangijinka ka roƙe shi ya sassauta al'ummanka ba za ta iya ba domin ni an ba maka a biyu ne gabani isra'ila sun kasa shi na shi sallar maka a biyu ne kacan amma sun kasa to kaga sunnan Allah na shari'a takan canza daga annabi zuwa annabi sannan hatta da rasulullah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo farkon da'awa ana renon zukatun mutane akwai wasu abubuwa na shari'a da aka sassauta daga baya aka tsananta ko ba haka bane subhanahu wata'ala in ka ɗauki giya farko an magana ne game da abin da ake tatsa a inabi da sauransu da sauransu aka ce akwai abin da kuke tatsa daga jiki ku samu sakawa sannan wa rufsan hasana kalmar da aka koma faɗi a giya kenan aka ce akwai kukan tatsi ruwan inabi ku sami abin maye sannan a ciki akwai abin da kuke samu na arziki mai kyan gaske tun daga nan wasu suka sha jinin jikinsu aka ce an ambaci giya ba a ce mai kyau ba amma sauran abubuwa da za a samu daga inadi na arziki aka ce mai kyau sai kai akwai abin doma sai ta kai mu suka mu tambayo mu yaya giya yaya ta ce yake a musulunci subhanahu wata'ala sai ce yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min nafsihima sai aka dada daga labul din suna tambayan ka game da shan giya da tata ne da su shan giya da tata laifi ne babba a wajen Allah amma akwai wani dan amfani da ake samu sai dai cutar wanda ke ciki ya fi amfani ku zama da ɗan caca ko me yake samu matsiyaci ne in zai samu miliyan in ba a yi sa'a ba ba zai kwana da ɗan koko ba kuma imani irin na ɗan caca da muna imani irin nashi da Allah da aljanna za mu shiga kun san imanin ɗan caca yanzu miliyan ɗin nan in ana ta dubu-dubu ne yana saka dubu ana cinyewa in ta rage dubu ɗaya a imanin shi in ya saka zai cinye sai ya saka in an cinye kuma sai ya ce hulata nawa aka saya saboda imanin zai dai ciwo kudin shi sai ta kai mahaɗan kamfai jikin shi an cinye a ce cire mana kamfan ya ce ku asiri to ina amfani shi kai ka taba ganin dan ta yi arziki yadda ka san ana sa mu dukiyarsa wutan yayi haka nan dan giya iyakanta kololuwarta ya ce ya sha ya rasa hankalin shi a ƙace zuciyar shi ta ɗan samu sahara na ɗan wani lokaci iyakanta ba kenan to don Allah Allah ya yi ka mutum ka mai da kanka ka ɗan majaki sannan ka ce da daɗi domin lokacin da ɗan giya ya sha giya jaki ya fi shi hankali jaki ya fi shi hankali don in ka bugi jaki ka ce gabas zai gabas in ka bugi ɗan giya sai ya ce a a maduka na kake yi nan zai tsaya yi ita tambele kaga jaki ya ɗan mashi ashe kenan ɓarnar da ke ciki ya ta amfanin in ma da amfani kaga wannan aya sai ta goge wancan ana cikin haka wani daga cikin sahabbai ya tashi yana sallah yana karanta suratul kafiruna sai yana a abudu ma abuduna maimakon la a abudu ma abudun sai Allah ya saukar da aya ya la ta salata wa antum sakara hatta ta'lamu ma taquluna daga yau duk wanda ya imani zai sallah to kada ya sake kusantan sallah bai maye ba sai ya wasake ya san me yake faɗi kaga an takaita an sake kuntatawa a kowane zango aka zo akwai masu daina su ce kai abin nan mun daina ba abin arziki ba ne amma gina umar a kowace aya aka saukar sai ya ce allahumma bayyin lana fil silhamar bayanan shafiya ya Allah har yanzu da sauran na aka ba Allah kai mana bayani akan giya bayani mai wankarwa har ayan amma ma'ida ta sauka إنما السمع والميسر والأنصاب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون المسلمون جميعا قالوا انتهينا يا رب نقول وهكا سنة كينا شرعية Allah ya ce ba mu canza wani abu na aya ko mu musanya illa face mun musanya ta da kwatankwacinta ko wacce ta fita shi ne sunnatullah fillazina khalau min qablu wannan ita ce sunnan Allah ita ba ta canzawa kauniya din walanta ji da lissunnatullahi tabdila ba za ka taɓa samun canji a sunan Allah ba in anna da kin mushrikai da kin masu kin manzanni wannan sunan Allah ce ba ta canzawa azabtar da ja'iri fasiki mujrimi hana shi sukunin rayuwa kuncin rayuwa azabin kabari wuta a jahannama in an tashi kiyama sunan Allah ba ta canzawa subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yace walan da li sunnatillahi kabila yadda kake haka zaka wuce kamar yadda aka yi mutanen da suka gabata haka za a yi mutanen da suka biyo bayansu haka za a yi mutanen da suke nan yanzu taimakin matsoyansa ya taimaki masu addininsa ya tsagaza ya tallafa masalihai ya tatsar ya walakantar da mushrikai da munafukai da azzalimai da irin waɗannan murjifuna fil madina shi gaba yas'alukan nasu anis sa'a قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا الله أكبر يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يا سلام الله هو الله sahabbai suna tambayan annabi na mace tashin alkiyama bukai ma suna tambaya kafirai ma suna tambaya saboda haka su'ala an sa'a ana duban shi daga mahanga daban-daban kafiri ya tambaya inkari ne munafuki ya tambayar inkari ne mumini ya tambayar tsoronta ne da fatan rahama mai zai yi ya tsira kullum da hasbi hali kowa gwargwadon yanda ya tsawo rayuwarsa da yanda ya tsawo wahayi na'am ya salukan nasu anisa mutane na tambayan ka game da tashin alkiyama ka ga mu'jiza da ijazi na alkur'ani sai ce mutane bai ce munafukai ba bai ce kashirai ba bai ce muminai ba domin duk nau'ukan nan akwai masu tambaya game da sa'a misali hadisin ana Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce wani mutum ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mata sa'a yaushe za a tashi alkiyama annabi da ya dube shi sai ya ce masa wa ma ba a adatta laha wani tanaji kai matashin kiyama kaga mumini ne ba munafiki bane ba kafiri bane sai wannan bawan Allah ya ce ma a adattu laha kafira salatin wala siyami walakin ni uhibbu Allah wa rasula la ilaha illallah فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب شو أن الله يا شيء وشذاء كاشي yaushe ne za ta kasance annabi sai ya maida masa da tambaya mai kata na zagen tashin alkiyama bi kulli saraha wa bi kulli sidqin wa bi kulli yaqinin wannan bawan Allah sai ya ce ban tanazan mata sallah mai yawa ba kuma ban yi azumi fili ba sallan nafila yake nufi ba farali ba azumin tatsawuyi yake nufi ba na ramadan ba sai ce walakin ni uhibbu Allah wa rasula amma Allah ya mun baiwa daya ina tsananin san Allah na ina tsananin san manzo na sallallahu alaihi wa sallam ta ilahi amsan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi almar'u ma'a man ahabba bawa yana tare da masoyi bawa yana tare da abin kauna kana son Allah kana son manzo ne masa bishara ne masa bishara muna fatan mu zama cikin minallazina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله in kuma kana son marjona wannan mataccen ɗan ƙwallon za ku tashi tare ya shi ne kawai na sani ban san na yanzu ba ban kuma ce ka gaya mun ba don ba sunan sahabi ne ba balantana in hada yawa kai ka san su in kana san su almar'u ma'a man habba. in kuma wata yan fim kake so wanda ka iya fidda tsanaici ka iya rawa ta juya kwankwaso yadda take so to almar'u ma'aman man ahabba za a haɗa ku da ita ranar kiyama in kuma wani ɗan jita kake so ko na ƙasa ko na waje shi ne kawai ka ko in ka ji haka rinka lamshe ido to almar'u ma'aman a habba. ya rage naka kuma kaso wanda kake so kana tare da shi gobe kiyama wannan formula ce babba ƙa'ida ba ta canzawa sahabbai da suka ji an ce in an so Allah da manzo ana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama ce ba mu taba farin ciki da wani abu ko kaman farin cikin mu da wannan saboda duk kuna san Allah da manzo shi yasa ba sa saba ma Allah da shi sai dai in kuskure irin ta dan adam kullu bani adama hasarun wa sarrun hasarina tawwabun kuma in sun yi kuskuren malam ya tsiro alama fa'alu wa hum yalamu wallahi za su ci gaba suna ganewa ko aka an da su za su dawo su gyara nan ta ba irin mu bane tauri ciki masu kunnin kashi wani ma ka gaya masa Allah ya ce ce mhm sai kuma me sai ka sha wuta in kaki shi ne ai ko in ka samu ta kadari ya ce mahula ya ce to ta sauka a nan wai aya ta sauka izgili istihza'an lillahi subhanahu wa ta'ala إنما علمها عند الله سبحانه وتعالى يسا أداة الحصر والقصر إنما دن ينونا مكة الدنيا ko mutum ko aljan ko mala'ika ba wanda ya a ina za a tashi kiyama yaushe za a tashi kiyama ta yau na hali za a tashi kiyama ba wanda ya sani duk ba gaba ga muke yi ta jama'a sannan wani abin tsoro kai in ka mutu yanzu kiyama kamata ko mu tsayawa haka annabi ya ce annabi ya samu wafdun wafdun baki bayan sun tattauna sai wani ya tambayi rasulallah sallallahu alaihi wa ya ce ya rasulallahi matasa yaushe za a tashi kiyama annabi ya dubi bakin nan sai ya ga ɗan yaro ƙarami a cikin cikinsu sai ya nuna shi ce la ya ati ala haza mi ake fana illa wa qad qamat qiyamatukum eh wannan dan mitsi din ba zai shekara ɗari ba nan gaba face duk wanda ke nan ya maka ta tabbata ya mutu ma'ana kamar yanzu ne nan a ce kai ba nan da shekara ɗari ba kowa ba kowa har yan waɗancan yara da mai wa'azi ya sani ko zai kai yamma ma ai lafiya ba ita ke nuna maka ba ta kai an jima ba mutum nawa yake sujada ya mutu balantana mai wa'azi yana tafiri in ya yi mutu ai ana fatan mutuwa mai kyau a to ya mutu a masallaci ya mutu yana fasa alƙur'ani ai ana fata da ka mutu kana balfa sai yanke shi sai ka ji kif sai ka ji kif sai dai a tsaga ba dai ya tsaga ba ko ba yi ba ga wani shugaba ne yana jawabi ba sai ya je ya faɗi kuma ya mutu wata ko wani rawa yake yana cashewa ana ihu ana tafi in yi wani juyi sai ka ji kif wallahi mutuwan kenan in kuna kallon bidiyo wanda yake nuna irin waɗannan abubuwa za ku sha mamaki ta tafi kenan ko ya tafi kenan shi yasa annabi yace ittaqillaha haythu ma kunta saboda duk yanayin da kake da duk inda kake ajalinka na iya samun kanan tafi. ai ba maganar lafiya ko rashin lafiya ba ne, ko ƙarfi ko cuta ba matsala ce ta numfashin ka kirgagu ne a cikin Allah nafsa ja a ajaluha Allah bai jinkirta ma mai numfashi idan numfashin ka ya kare an gama kowane irin hali take za a zare kana fitar da numfashin karfe ba ka iya komawa da ita in kuma ja kan kanta ja ba ka iya fidda wata in yau ka mutu kiyama ka ta farko ta tabbata shi yasa malamai suke cewa kiyama kala biyu ce akwai alqiyamatu subha akwai alqiyamatu kubra yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ita ce alqiyamatu kubra amma ran da ka mutu to ka shiga cikin karamar kiyama domin dukkan abubuwa za su canza imma ka kasance fi raudatin min riyadil janna Allahumma ja'alna fiha ko su can su kasance fi hufratin min hufarin niran Allah ya shi mu saboda haka ta'ala subhanahu wa ta'ala ce inama ilmuha indallah ayoyi da yawa sun karantar da mu haka yas'alukan yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fi ma anta min zikraha ko ila rabbika muntaha inma anta munziru man yakhshaha fi ma anta min zikraha ma anastabi zuwanka a karshen annabci alama ce ta tashin alkiyama ko kuma ba abin da ya haɗa ka da sani da ambatanta duk ma'anan na iya ɗauka insha Allah subhanahu wataala domin iliminta da sanin yaushe za ta kasance a wani shekara a wani wata wajen Allah ne Yini ne dai an ce ban juma'a ne hadisi ya inganta a kan an gane ko abinda aka ce ka yi gargaɗi ga mai tsoron abinda yake aukuwa a ranar wanda ya ji ya makansa kiyamun lai wanda yake kuma shi ya sani ya salukan nasu an sa'a ko ba haka ba a wata aya kenan ayyana musa aibar menene يسألونك عن يسألك الناس عن الساعة أيان مرساك كما أنت من الجميع جانبك منتهى كان يسألك الناس عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت هذه وتكلم أبوك سبحانه وتعالى كي ثقلت في السماوات والأرض فإن لا تأتيكم إلا بغتة هذا ضمني a hadisin annabi ya ce sai an zo kana ganin ga yadin da za ka ci sallah an buɗe ana aiko yana da kyau yadi nawa zai mun shafa haka jamfa kafin a rufe baki a rufe sai ta kiyama ta tashi wani kila ya ɗigo eh, fura da jindirmo da zuma a ludayi zai kai baki ya yi haka sai kiyama ta tashi to sai kai ta auna kuma ayyukan bayi wani yana gona wani yana kan hanya wani kuma yana shigantaka yana tumbele sai a tashi kiyama kuma ka'ida shine yubasun nasu alama masu alai ana tada mutane akan abin da suka rasu a kai ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bai san yaushe za a tashi kiyama ba a hadisin sahihi na biyamin jibrilu gare shi ya gaya mana haka lokacin da tambayoyi sai tambayoyi har ya zo ya ce matasa mai annabi ya ce masa mal mas'ul an haji alam min as ai wanda ke aka tambaya bai fi wanda ya tambayan sani ba duk mun yi daidaito a rashin sanin yaushe ne tashin alkiyama to ya mun da alamomi sannan ya gaya masa alamomi kamar yadda Allah ya faɗi a cikin alkur'ani inna sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsin bima kullu nafsin bima tas'a haka ne wato a kiyama na nan ta dole dole dole ko kana so ko ba ka amma alamomin ma ina gabda in lullube ne wanda zai yi dan ya wanda ba zai yi ba kai ya yi za mu saka ma kowa da irin aikin da ya aikata inama ilmu hadin da rabi wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba sanin yau za a tashi kiyama yana wajen ubangiji ne shi kadai akai amfani da innama dan kan wani ma ya hanci ya ce saura shekara kaza ai ka ga kowace shekaru baya akwai wanda suka yi kirki saura za a tashi kiyama shirin kan farka kaga ni ko sun shiga gonan Allah a tuba ko a sha azaba wannan ita ce gaskiyar magana ba wanda ya san yaushe za a tashi a kiyama sai Allah kuma rufe ta mahama ce gare ni ko ranar mutuwar mu aka saka mana aka bayyana mana wallahi ba ka sake su a ce sauran shekara goma ka mutu zulumi zai kashe ka inda yana kisa sai ka fyaɗe ka zama ɗan tafiɗi. duk kwana ɗaya zai ka ce sauran shekara goma ba kwana ɗaya ana cin wata ɗaya zai ka ce kawai kuma me zan yi aiki ba wani kudi zan nema wanda na tara sun ishe ni in lallaba to sai aka ka ya in ɗan uwanka ya mutu in abokinka ya mutu in ɗanka ya mutu in matarka ta mutu kai duniya kenan kowa ya ɗora tambara ka ya kwance wawai kuma sai ka je na ta kai ko an kwance amai da tambara? ko ba haka wani na rantse da Allah da za a gaya mana date hmm, da dai na mutuwanmu wani wallahi in ya je ba zai iya aiki ba saboda kila akwai ɗan shekara ɗaya da ta rage mashi wani ma kila bai kai wata shida ba saboda haka sai ya kama zawo kawai ni na sallama sai tashi mu je aiki sai mu aiki mai zan yi ku jale ne in ta zikiri a su masu cewa goma su mutu su huta da ɗakin da suke tanka ne jinka da sabo zai faɗo su za su koma fita da gudu suna kuma mai fita da gudu ina gaya maka duk da awa da ta ganganta hakikatar kamar ayyal aini to da sun fi kowa baka fi tsoho tukutu sai ka je yana Allah ya sa mu taba ba tukutuku fa yana kwanje ne tashi da kyar zama da kyar tashi da kyar sai da hikima ake zama sannan ai dabara a tashi amma dai wai har yanzu so yake ya taba mai ma so ma ba tabawa gane ko ma yudrika baka fa sani ba la'alla sa'a akwai yiwuwan tashin alkiyaman nan jumla ce musta'anifa takuni qariba ya gan ta kusa fagab da gami yawwa la'alla ma tana nan kusa kila kai kuma kiyama kace take kusa Allah ya koye ta ya koya aukuwanta ga dukkan bayi baki ɗayanmu ba komai ba domin ya zan jarabawa a gare mu a ga wane ne zai imani da gaibi wane ne zai tsayu a hanyar da Allah yake so ya tsaya kuma wane ne zai shiga sharholiya da sharholiya don yana jin yana da lafiya yana da kudi yana da kaza yana da kaza yana da kaza to kuma in tashin alkiyama ta zo ai abu ne mafi kyau mafi sauki وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقعب تعالى يتعي تاشن القيامة الأمر نسا ba dogon aiki ba ne kamar ƙibta ido ne ko ma ya fi ƙibta ido wahala abinda zai ba ka tsoro hadisin isra'il ingantacce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana nan ya ɗauki ƙahon musa ba kowa da kowa ya mutu ya sa a baki ya taɓe ya ci ko iska ya tsallan ƙwaso yana jiran a bashi shi umarni ya saki iska mu da sai a mutu amma mazin na ci ga filatin muna ta cikin yawo da ya cikin afkana allah ka kare ci gaba إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ما لم تكيئي كنك وما كيئي دوكوك الله الله هنا كشيدي للي للي lallai شيني إن الله لعن الكافرين la'anar ya tsine makakirai mushrikai masu juhudi da Allah subhanahu wata'ala masu inkarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su yadda da wahayin alkur'ani ba ba su yi imani da gaibi ba daga ciki akwai imani da tashin alkiyama Allah ya tsine masu don ba su yadda akwai Allah ɗaya da ya cancanta a bauta masa ba Allah ya tsine masu saboda sun karyata wahayinsa sun karyata manzansa wa addalahum sa'ira ya ta zan masu wuta mai ban tsarewa wutan sa'ir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kare خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا سؤالك وليه ألا يوكيل من أنت شكيانا بل ساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر خالدين فيها أبدا إن أنت شئ القيامة أتواصى سجدا متجها النمى وقاسا يمين لذا سفتن شئ dawama za su yi a ciki har abada khalidi ai ma kifi na kinnar muqimi na fiha abadal abidin wa dahar dahirin ba mai fita a cikin ba mai fita duk wanda ya yi shirka Allah baya ya ce masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha لعك خالدين فيها أبدا كم وجدت ولهم عذاب مقيم كما عذاب تبتشي نهم أبدا ذات دوام أكدي لا يجدون وليا باصد مجلس على أمر باصد دواني ولا نصيرا قومة نصير saboda an ne bai da Allah وأن الكافرين لا مولى لهم الله ولي الذين آمنوا الله شيني متي مكي مجد انشي ما يتلف ما في إيماني ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم saboda haka kai mumini duk inda kake kana tare da agaji da tallafi da taimakon Allah jalla jalaluhu sai kaga ya kaɗe maka fitinar da kai baka santa ba amma an kau da ita barinka saboda kai na Allah ya Allah kuma yana ba ka kariya da shamaki duk inda kake kafiri kuma bai da mataimaki musamman in an jefa shi a gidan jahannama duk wani asbab ta yanke mashi إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم khalidina fiha abada Allah ka kare ni to haka kuma ɗan sabo wanda ya saba ma Allah ya ki biyayya ga Allah shi ma Allah ya masa alƙawalin jahannama wa ya ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu min nar jahannama khalidina fiha abada ku kiyaye saba ma Allah ku kiyaye fito na fito da addinin Allah ku kiyaye ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yajiduna waliyan wala cewa, haka Allah ya ce makafirai an kurnufa su a jahannama duk wani mai suke zaton zai taimake su ko zai cece su kasan a duniya ake karya a ce wani zai ceci wani wani zai ceci wani kai ma za a baka ceton dangi arba'in ta wajen uwa dangi arba'in ta wajen uba Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i. ke ta masu ceto a rannan in baka mutu da imani ba wallahi ba zai amfani ka ba wanda ka ce ko ya ce zai cece ka shi ma ta kanshi yake yi bai san haɗuwarsa da rabu ba bai san makomarsa ba bai san wani irin wainar za a toya ba hmm. mutum ne ka sau huntu zindir sai ce kai shirari don jikinka in ba ka malum-malum kana da hankali in ka cire? <laughs> kaga zai kwace rigarka ya saka kai ya baka timbir to imani na nan da yawa kasa ya gada su ya za su cinye kudinka sannan su cinye imaninka ita ce babban hasara da sun tsaya a dukiyan sun baka da imani ba komai yawa dukiya ba komai ba ne allah na iya baka dubunta amma an aka raba ka da imani an raba ka da duniya da lahira baki daya allah ka kare mu allah ka tsare mu allah ka tabbatar da imanin mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah